Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata tara ga watan Afrilun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a kuma si Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka da ke jamhuriyar Nijar tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta sun horar da wasu 'yan mata a Damagaram. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Nijar da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashen 'yan sandan ciki wanda shine sashen da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugabannin Amurka na da. kafafen yada labaran amurka da dama sun bayar da rahoto jiya litini mai cewa shugaba trump ya umarci mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mick mulvaney da ya salami shugaban sashen 'yan sandan ciki din randolph alice wanda trump din ne da kansa ya naɗa shi kuma ya kasance kan wannan matsayin na tsawon shekaru biyu babu wani bayani ga jama'a game da dalilin sallamarsa mai magana da yawon fadar white house sarah sanders ta ce alice a ta bakinta ya yi aiki sosai a wannan sashen na tsawon shekaru biyu kuma shugaban kasa yana mai cike da godiya gare shi saboda tsawon shekaru 40 da ya kwashi yana bauta ma kasar nan gaba kaɗan zai bar ofis ɗin ta ce shugaba ya gabatar da sunan james murray wanda da ɗan sandan ciki ne a matsayin wanda zai zama sabon shugaban sashen daga watan gobe. an kama wani mazaunin jihar maryland da ake zargi da shirya wani harin ta'addanci shigen na masu ra'ayin isis wanda ya hada da markaɗe mutane da motar ɗaukar kaya masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya na shirin gabatar da wata bukata ga alkali ta a hana beli ma mutumin mai suna randall henry ɗan shekaru 28 da haihuwa da ke unguwar germantown ta jihar maryland a yayin gurfanar da shi a kotu a yau dinnan talata za su kafa hujja da cewa minsa henry na iya zama barazana ga al'umma idan ya shiga jirgin sama masu gabatar da karar sun yi zargin cewa henry ya sato wata motar daukar kaya daga wani rukunin kantunan da ke wajen birnin washington a watan jiya ya yi ta tuka motar yana neman mutanen da zai markaɗe To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomin Libya sun rufe filin jirgin sama ɗaya tilo da ake amfani da shi a Tripoli bayan wani harin da aka kai da jirgin sama jiya Litini a yayin da ake ci gaba da fafatawa kan iko da birnin na Tripoli tsakanin ɓangarorin mayaka biyu da ke gaba da juna. jami'an tsaro da ke filin jirgin saman matiga da ke gabashin babban birnin kasar ta libya sun ce zuwa yanzu dai babu wani sashi da ya dau alhakin kai haran wanda ya barraka hanyar da jirage ke gudu a kai amma bai raunata kowa ba dakarun da ke biyayya ga gwamnatin wato kwamandan soji janar halifa haftar sun ci gaba da dannawa da niyyar kwace babban birnin kasar. Firaministan Libya mai samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya Fayez Sarraj ya kira matakin na janar haftar yunkurin juya mulki da alamar dai haftar da dakarunsa sun kafu sosai a bayan garin Tripoli. To amma Sarraj ya ce a shirye sojojin ƙasar suke su tunkare su. wani harin da aka kai a wajen kabul babban birnin kasar afghanistan ya yi sanadin mutuwar sojojin amurka uku da wani dan kwangila shima ma amurki a cewar rundunar sojin amurka kungiyar taliban ta yi ikirarin daukar nauyin harin na jiya litini mai magana da yawon gamayyar sojin amurka da afghanistan kanar david butler ya gaya muryar amurka cewa wata mota shaƙe da bam ce ta tarwatse daura da wata tawagar motocin sintiri a kusa da sansanin sojin bagram wanda shine sansanin sojin amurka mafi girma a ƙasar sansanin na da tazarar kilomita 50 arewa da birnin kabul sojojin amurka sun kwashi wasu sojojin kuma na amurka guda uku da suka ji raunuka suka kai su asibiti amma butula ya ce yanzu halin da ake ciki sojojin uku suna samun sauƙi ofishin da ke kula da 'yan wato ofishin da ke kula da 'yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai fargabar yiwuwar an kashe ɗanbin musulmi 'yan ƙabilar rohingya a wani harin da jirgin sama mai saukar ungulu na sojojin myanmar ya kai a makon jiya saɓanin adadin da aka bayar na cewa mutane bakwai ne mai magana da yawon babban kwamishina mai kula da harkokin 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya rabina sham da sani ta ce yanzu muna samun rahotanni da ke nuna cewa da alamar adadin ya fi haka sosai mun samu wasu rahotannin da ba mu tantance ba da ke nuna cewa adadin ya kai ma talatin wasu mazauna ƙauyen batudan sun ce wani jirgin sama mai saukar ungulu na soji ne ya kai hari kan wani gungun 'yan ƙabilar rohingya waɗanda ke tara itacen gora ranar alhamis a karin farko amurka za ta ayyana wani ɓangare na gwamnatin wata ƙasa a matsayin ƙungiyar ta'addanci inda wannan matakin zai shafi rundunar juyin juyi halin iran wadda wannan rukunin ne bangaren tsaro mafi karfi a gwamnatin jamhuriyar islama ta iran wannan matakin wanda ba a taɓa ɗaukar irinsa ba wanda ma'aikatar harkokin wajen amurka ce ke jagoranta ya biyo bayan la'akari da cewa iran ba kawai ƙasa ce mai ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci ba amma rundunar ta juyin juya halin iran na taka rawa kai tsaye a harkokin ta'addanci da bayar da kuɗin aikatawa da kuma yaɗa manufofin ta'addanci a matsayin hanyar raya manufofinta a cewar shugaba donald trump a wata rubutacciyar takarda ya ƙara da cewa rundunar ta juyin juya hali ita ce kafar da gwamnatin iran ke amfani da ita wajen bayar da umarni da kuma aiwatar da harkokin ta'addanci a matakin ƙasa da ƙasa kasar iran ta mai da martani jiya litini ta wajen sa sunan rundunar sojin amurka cikin jerin sunayen waɗanda ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda tun da farko manjo janar muhammad ali jafari na rundunar ta sojin iran ya yi gargaɗin cewa sojojin amurka da ke gabar ta tsakiya ba za su samu natsuwa ba muddin gwamnatin wato trump ta ɗau wannan matakin kan rundunar juyin juya halin iran Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar. inda ofishin jakadancin Amurka da ke kasar tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta da take horar da mata kan yadda za su kafa masana'antu da kuma horon harkokin ƙwallon ƙafar mata ta ba wasu mata da 'yan mata horo a damagaram. Ga wakiliyanmu Tamar Abari da cikakken rahoton daga damagaram. Cynthia Fabi ita ce daraktan gidan raya al'adun kasar Amurka a nijar ta ce hulɗar su da nijar ba tun yau take ba Biden investira plus de 110 millions de dollars dans la région Zinder au cours de cinq prochaines années dans des programmes d'agriculture et de résilience. Hukumar bunƙasa ci gaban ƙasashe USAID ta zaɓi jihar da magaran don tallafa ma al'umma inda za ta zuba fiye da miliyan ɗari da goma na dala Amurka a shekaru biyar masu zuwa a fannin noma da sauran ayyuka. Corse le moteur de la croissance et du développement économique. Amurka tana ba harkar kafa masana'antu muhimmanci wanda shine zai haɓaka tattalin arziki. Le logement reconnu que les femmes en particulier sont une force de la vitalité économique de cette région. Mata kuma su ne gimshikin da za su taka rawa a harkar tattalin arzikin na jihar Damagaram. En 2017, Nurture program de Leadership Sportif a forme 400 Fi a travers le Niger. Shekara ta 2017 wannan tsari ya hori mata 400 a Niger. Les États-Unis soutiennent également les femmes entrepreneurs en organisant des ateliers pour les aider à développer leurs entreprises. L'ambassade offre également de nombreux programmes d'échange passionnants qui permettent aux étudiants et aux professionnels Ofishin jakadancin na Amurka kuma yana ba ɗalibai damar samun gurbin karatu a ƙasar ta Amurka. Madam asalama Grema ita ce shugabar kwamitin ƙungiyar cigaban 'yan mata ta bayyana dalilin su kamar haka. Dalilin mu shine eh, ni da ke president kin da de Jeunes Filles mu Ko mu dai mu gani iya mata sun ci gaba saboda ni saboda bambanci da muka kula da shi bisa kan eh, karatu bisa kan horo da bambanci da suke rayuwar shi tsakanin su da iya maza ambasad ta suka taimaka mana kuma suka zo tare da mu sun da abubuwan da muke yi bisa kan horon iya mata yau suka zo tare da mu har zandar don taimaka ma ya mata na jihar Su ma dai 'yan matan da aka ba horon sun gamsu. Malher Umar Mamman wannan horo gaskiya mun ji daɗin shi bisa kan yadda mace za ta yi ta ɗora sana'a ta ta kanta da kuma idan abin ya ɗore ta samu tallafi a wani guri. Fatima Lawali. gaskiya wannan horo ya yi kyau kuma mun ji daɗi sosai sosai kuma kanmu ya waye akan abubuwan da suka faɗi mana kan mutum yana iya bude kungiya tashi kuma sana'antarka kana iya kirkira taka ta kanka bisa kwallo ka abin kai ni yin abin zaka sarrafa ka gudda shi waje a don mu samu mu mata mu samu karuwa da yawa. Dr. Bashir Sabo babban magajin gari na da'irar da magaran ya yi bayani game da yarjejeniyar da suka sa wa hannu. Muka zo muka karasa hannu bisa kan wannan don a karafa zumunci kuma a ƙarfafa ma matasa halin da za su zo su koyi aiki. Wannan abu ne mai muhimmanci. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida tamar a bari kafin mu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Madalla, ga Baba Yakubu makeri da shirinmu na gaba. Matafiya, a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. wannan shirin a dawo lafiya ke kawo ƙarshen hirar da ya faro da isa ali na wata kungiya ta vision for alternative development bad a takaice akan wasu munanan hatsarin motoci guda biyu da suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari a rana ɗaya lamarin da ya tada hankalin al'umman kasar ghana kuma gwamnati na ɗaukan ƙarin matakai domin daƙile yawan hatsarin a kasar isa ali ya ci gaba da bayanin sa ne akan matakan da hukumar road safety ta ghana take ɗauka yana mai cewa akwai wani na'uran da ake ce speed gun kenan hmm. eh, bindigan da wasu ba bindigan halbawa ba ne yana nan dai alama kamar bindiga ne in dai mota na gudu in an ka nuna an ka je buga yana iya ya gwada ma yan sanda irin gudun da wannan mota ke wato na'urar da ke tantance gudun da mm, direba ke yi da mota kenan ke yi kenan so ko ko dan sanda na nisa gaskiya ya buga wannan na'uran zai iya ya dane irin gudun da motoci eh, wannan mota ke yi gaskiya matsala ne sosai matsala ne sosai da ba mu duba ba don ka duba in ka duba mm. eh, yadda statistics ke tafiya yana nuna cewa kamar gaskiya eh, shirin da ake yi a duba yadda za a yi a rage sai mu ce a rage asari kan accident na hasari kan hanya gaskiya ba ragewa yake yi ba karuwa take yi to um, kasan ghana na da wata al'ada da abu, ya faru yanzu yanzu ne sai ka ji kowa na magana gwamnati na fitar da mataki da sauransu to amma kuma da an kwana biyu sai ka ji magana ta je ta kwanta kana ganin waɗannan matakan da gwamnati take ɗauka za a iya a ci gaba a aiwatar da su kaga magana da kai gaskiya ne wani lokaci kamar da na gaya maka wani lokaci an sanar da mu cewa kamar za a kowane shekara za a ba national road safety commission miliyon na gana shida da 6.5 miliyon kina an ka ce za a ba su to za a ba su su yi aiki sa'annan kuma gashi kuma shekaran jiyan da kuma muna ji kamar za a ba su kuma eh, sai ce biliyon daya kenan na gana bi ma'ana kaga manya na magana gwamnati ita yi magana ba ta cika alkawali ta gani ba a cika alkawali yana kamana matsala sosai inda ana gaskiya ana cika alkawali da ba mu samu irin matsalolin da muke samun ga da ba mu ce wai gaskiya ba a samu asari kan hanya ba ana iya a samu amma gaskiya ba a ta kamar yadda muke samunta haka kaga gwamnati ba ta cikawa kuma kaga sai mu ce kuma wani laifi kuma na wurin mu mu sai mu ce mu yan gari kaga in gwamnati ta yi alkawali haka ko ce mu ma yan kungiyoyi kenan da zaman kanmu ya fi mu yi kokari in ya so abin da turawa ke ce mu ma mu monita mu bincike mu mm, ku rika sa ido akan abubuwan da gwamnati ke faɗi mu sa ido kai mm. alkawuran da gwamnati ta yi ta cika ko bata cika ba mu ma gaskiya wurin muna da rauni saboda shi laifin da gwamnati na da laifi amma mu ma sai mu ce mu ma kungiyoyin da ke zaman kanmu da kuma yan gari citizen kuma kenan yan kasa kuma wurin na gaskiya kokari mu da kokari wurin kaga gani yanzu da hasari ta taso yanzu mu duka muna a tambaya a gaskiya kudi an ba su ba ba su ba kuma alama na nan ba a ba su ba kaga mu ma ya fi mu yi kokari iya ya so mu tsaya akan gwamnati iya so ta ci gaba da ya ta gaba da haka nan ne yanzu haka nan zuwa kwana biyu sai ka ga kamar an manta da irin matsalolin da sai in sabo ta tashi kuma sai ga kamar an tashi kuma ana yawan maganganu kai gaskiya yana kawo damuwa sosai za fi mu yi kokari iya so mu tsaya kan kafa mu yi kokari mu gan cewa kaman an cika alkawarin kana da alƙaluman hatsira ko kuma mutuwar da aka yi ta hatsiran mota a cikin farko ko kuma ce yanzu da wata na uku ke karewa a cikin wannan shekara Eh, yanzu ba mu samu wannan cikakken eh, sai mu ce eh, statistics ba amma mun ka duba yan sanda gaskiya da sun ka duba da yan sanda mu sun ka duba suna nuna cewa kama shekaran da ta wuce sai mu ce statistics da kenan kan 2018 mun ka duba da wanda mun ka samu 2019 akwai alama cewa kaman gaskiya eh, hasarin nan tana hawa sama ne gani wannan matsala kenan eh, wannan azama mana damuwa na duba in ya so in baka wannan eh, statistics da muke samu kan batun hasarin kan mota. madalla a nan ne kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da isa ali babban daraktan zantarwar kungiyar vision for alternative development vald a takaice a mako mai zuwa kuma za mu zo muku da wani shiri mai ƙayatarwa yanzu a madadin shi isa ali na kungiyar vald da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita sautin shirin baba ya kuma makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. adalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama. wace ta rawaito cewa hukumomin algeria sun tuso kayar wasu bakin haure kimanin 225 zuwa jamhuriyar nijar a makon jiya galibinsu 'yan asalin yankin zandar ko da yake 28 daga cikin su 'ya'yan wasu kasashen waje ne jaridar ta ce da isar waɗannan 'yan rani a gades hukumomin yankin da haɗin gwiwar abokan hulɗa sun ba su kulawar da ta dace kafin daga bisani a ɗauke su zuwa garuruwan su na asali jaridar lanketer na cewa gwamnatin jamhuriyar niger na ci gaba da ɗaukan matakan cafko jagoran 'yan adawa hamma amadu da ke gudun hijira a waje bayan jamhuriyar benin a can farko shugaba muhammadu isuhu ya buƙaci haɗin kan 'yan sandan ilahirin ƙasashen mambobin interpol su kamo shugaban na jam'iyyar model lumana don damƙa shi a hannun jami'an tsaron nijar inda wani hukuncin kotu ke jiransa jaridar le ta bayyana cewa kamfanin relimar na ƙasar spain ko kuma espain ya fara yunkurin maka hukumomin nijar a wata kotun ƙasa da ƙasa saboda zargin su da saba alkawalin da ya shafi wata kwangilar gine-gine a birnin Yamai. Jaridar ta ce manyan benaye ne ya kamata kamfanin ya gina a matsayin ofisoshin wasu mambobin gwamnatin Nijar a unguwar da ake kira Kas Almand. Sai dai haka kwatsam aka ji labarin an damka hilin ginin a hannun wani kusan jam'iyyar PNDS mai mulki domin ya gina otel. Mafari kenan relimar ya ce ba za ta sabu ba. mu rufe da jaridar le canard de wacce yake cewa gwamnatin niger da haɗin gwiwar asusun majalisar ɗinkin duniya mai kula da tallafawa yara wato unicef sun kaddamar da wani tsarin aikin inganta rayuwar yara kimanin miliyan dubu ɗari da goma na sefa ne ɓangarorin suka sha alwashin kashewa a tsawon shekaru uku a ƙarƙashin wani program ɗin musamman da ke hangen kare haƙoƙin yara ƙanana a nan nijar in ji jaridar talakanar da shi ne Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum gidan rediyo ne da Amurka na Gamba Baran da daga tsohuwar kasu a garin Fatoskun. a yau na so na yi kira da jan hankali zuwa da ɗan al'umma da cewa don allah don annabi da kiyaye wajen neman abincin da muke kai iyalanmu abincin da muke ci da muke ba wa 'ya'yanmu saboda yanzu sha'anin nema ya zama inna lillahi wa inna ilaihi juna jama'a hankalin su ya dusashe hankalin ya ɗauke akan neman kuɗi ko ta halin kaka ya ci haram ya ci halak don haka ina kira ga al'umma cewa duk kuɗin da za ka samu ta hanyar haramun to fa aikin banza ne ko ka same shi ba zai amfanar da kai ba ba lalle ba ne Allah ya baka ikon kyautatawa da jin daɗi don haka yan uwana mu kiyaye wajen neman da muke yi mu kiyaye halal mu kiyaye neman halal Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zo da kamfana malama da jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau hakika gwamnatin Najeriya tana kokari wajen samun zaman lafiya a jihar Zamfara da Kaduna da kuma wasu jihohi da ake wannan kashe-kashe. Kuma ina kira ga masu aikata wannan abu. Musulmi ne dai ko su Kirista ne. ya kamata su kallaci halin da suka jefa al'ummar jihohin nan guda biyu a ciki kuma su sani za su koma ga Allah. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf tana gaskiya babban odita tana na kungiyar muryar talaka na najeriya zan yi kira ga shugaba buhari tare da gwamnatin jihar zamfara da wa allah da annabi da kawo al'ummar jihar zamfara ɗauki saboda mummunan halin tsakanin kaya da suke cike wanda 'yan fashi suka dame su da masu garkuwa da mutane da mahara masu kaiwa garuruwa hari wannan babban abun bakin shi ne babban abun damuwa ne kuma ya kamata gwamnati ta kare rayukan al'umma sun wankin kula kai mutum da raba da hanyar kaduna zuwa hagu ya kamata a zama gagara ba don da hanyoyi yanzu da yawa wanda mutane sun saurace mutu ya kamata gwamnati ta tabbatar da tsaro ta kare al'umma da kuma ta gaya wa manyan ma'aikata a samu zaman lafiya. Salamu halittu biyu Amerika. Ana ah, Abubakar Fulani daga Tumawar da karamar hukumar Dambuwa da jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Amma yanzu ina kiran ku daga Jega na jihar Kebbi. Ina kira da hukuma don Allah a samu agaji a jihar Zamfara. Sabili da yan diga da ce wallahi suna tattar wasu mutane. Aiki muna bakin iyaka wallahi yan gudun hijira sun bar zuwa unguwanni da dama. Don Allah hukuma ta yi gaggawan daukan wannan Kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashen 'yan sandan ciki wanda shine sashen da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugabannin Amurka na da. An kama wani mazaunin jihar Maryland da ake zargi da shirya wani harin ta'addanci shigin na masu ra'ayin ISIS wanda ya hada da markaɗe mutane da motar ɗaukar kaya. wani harin da aka kai a wajen kabul babban birnin kasar afghanistan ya yi sanadin mutuwar sojojin amurka uku da wani dan kwangila shi ma ba amurke a cewar rundunar sojin amurka to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu. ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.